Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana a kan mitoci 22 da 25 ko kuma ta tashoshin rediyo amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM duka a jamhuriyar Nijar ko kuma ta VOA Africa a zango 200.5 sai kuma Alfa rediyo a birnin Kumasin Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki nake farin cikin saduwa da ku a shirinmu na yau Litinin 25 ga watan Disamba. Bayan labaran duniya, Alheri Grace Abdu za ta shigo da kashi na biyu na gaishe-gaishen Kirsimeti. Yanzu dai ga cikakkun labaran. Masu Assalamu alaikum. Fafaroma Francis ya yi kira da a dawamar da zaman lafiya a birnin Kudus a kuma kawo yarda da juna a yankin kasashen Koriya a yanda yake gabatar da jawabinsa na Kirsimeti na bana daga babban majami'ar St. Peter da ke fadarsa a ta Vatican. A cikin jawabin nasa na bana wanda ya mayar da hankali akan hukubar da yara ke sha a rikice-rikicen da ke faruwa a duniya. Fafaroma Francis ya yi magana akan karuwar tankiya a tsakanin 'yan Isra'ila da falasdinawa yana mai fatan cewa aniyar komawa kan teburin shawarwari za ta iya shawo kan sassan biyu kuma za a samu cimma daidaitawar da za ta kawo zaman lafiya a tsakanin kasashen biyu a lokacin bukuwan addu'a ranar jajibirin kirsimeti da ya jagoranta jiya fafaroma ya kare ya kare baki 'yan gudun hijira da babban murya har ma yana kwatanta su da yadda maryamu da yusuf suka kasa samun wurin zama a bethlehem yana ya ce imani da Allah na nufin cewa tilas a rungumi baki. Fafaroma Francis ya kira ga kiristoci 'yan ɗariƙar Katolika su miliyan dubu ɗaya da ɗari biyu da ke faɗin duniya da kada su juya wa baya ga 'yan gudun hijira da aka kore su daga kasashensu a saboda yadda shugabanni ke zubda amincewa da zubda jinin waɗansu ba ji wanda ba su ji ba su gani ba a halin da ake ciki ana can ana ci gaba da gudanar da hidimomin kirsimeti lami lafiya a jihohin adamawa da taraba a arewa maso gabashin najeriya rahotanni na cewa duk da matsalar hauhawan farashin kaya da karancin man fetur mafi yawan mutane sun samu zarafin sayayyan kayan abinci domin wannan biki. babban archbishop na ɗarika katolika kuma shugaban ƙungiyar kiristoci ta kan a jihar adamawa bishop steven darmanza ya yi bayanin irin waɗannan abubuwa da za su gudana a yau ɗin nan Ubangiji Allah ya ba mu zarafe mugan Christmas na wannan shekara muna fata Ubangiji Allah zai sa a gama lafiya. A 'yan gudun hijira kuwa mu ba mata a musamman wayanda masajinsu su riga sun mutu wato zanuwa turmi zanuwa domin su yi bikin Christmas da shi. A yau za mu je gidan yare a Yola Town inda za mu ci abinci mu yi hadayar mass tare da 'yan gidan yare mu kuma ci abinci tare da su a wannan rana christmas so na fata wannan christmas zai zama mana na alheri na fata har yanzu za mu yi wannan christmas a kamashi lafiya yadda ubangiji kamar yadda ya zo a haife shi a rana ta yau bari a haife ubangiji yesu almasihu a cikin zukatamu a lokutan baya irin waɗannan bukukuwa kan ma zama damalin ka fahimta juna tsakanin al'umma to wai kowane darasi ya kamata ma a ɗauka a yanzu malam abdullahi jida damare jami'i ne a cibiyar ka fahimta juna tsakanin musulmi da kirista a najeriya ta interfaith mediation center ya ma bayyana muhimmancin wannan rana a lokaci ne kuma da ya kamata kiristoci a ko ina faɗin duniya su ɗauki daman wannan bukin su ga cewa sun taimaka wajen a wato ciyar da kyakkyawan dangantaka tsakanin musulmai da kiristoci a ko'ina farin duniya kamar yadda annabi isa alaihi salatu wasalam ya koyar shi ya samu a interfaith mediation center muke gani koyaushe mun faɗakar da ɗaukakin al'umma musamman ma a membobin addinan nan guda biyu wato musulmai da kiristoci cewa akwai muhimmanci a zauna lafiya akwai muhimmanci kuma a ga yadda za a yi a ga an ciyar da wato a zaman lafiya a gaba to yadda za a yi a musamman kamar a wannan lokaci na buki na kirsimeti shine muna kudaitar a ga cewa kiristoci sun ziyarci abokanansu Mm, da kuma yan uwansu musulmai. Yamma dai zuwa lokacin da nake cullo da wannan rahoto ana faci gaba da gudanar da bukukuwan Kirsimetin cikin kwanciyar hankali yayin da ku auni mataki ma na tabbatar da tsaro gwamnatin jihar Adamawa ta soke bikin gaisuwar Kirsimeti wanda sarakuna da ma shugabanni ke kaiwa a gidan gwamnati duk shekara. To madalla Ibrahim Abdulaziz kenan ɗauke da rahoto daga Yola. Kada a shafa a shafa cewa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka da kenan birnin Washington DC. yau litinin kasashen rasha da china sun nuna sha'awarsu na ganin an sasanta game da halin zaman da ke tattare da batun makami mai linzami a ƙasar koriya ta arewa ministan harkokin wajen ƙasar ta rasha sage lavrov ya faɗa a kafar sadarwar gwamnati cewa ba wanda zai so ya ga cewa an kai ga gwabza yaƙi a zirin ta koriya kana ya yi fatar cewa amurka ba tana shirin ganin ta yi amfani da ƙarfin soja bane wajen warware wannan matsalar haka ita ma mai magana da yawon ministan harkokin wajen kasar china hu chunying ta faɗa yau litinin cewa tana fata duka ƙasashen da ke da ruwa da zaki za su ƙoƙarta su ga cewa an samar da hanya ta sadidan da zai kai ga rage wannan halin zama kila wakala da ake yi game da wannan lamari domin samun maslaha china ta ce sabon takunkumin da majalisar ɗinkin duniya ta sa bai kamata a ce ya zama mai tasiri ga farar hula a ƙasar ta koriya ta arewa ba ko kuma ya shafi harkokin tattalin arzikin ƙasar ɗungurungun a ranar juma'a ta gabata ne dai kwamitin tsaro ta majalisar ɗinkin duniya ta amince da wani sabon takunkumi kan koriya ta arewa shugaban ƙasar peru ya yi afuwa ga tsohon shugaba alberto fujimori mai mulkin kama karya da aka kulle a gidan yari bisa dalilai na rashin lafiya fujimori na zaman gidan yari ne bayan da aka yanke mai hukuncin shekaru 25 saboda an same shi da laifukan cin zarafin biladama da kuma cin hanci a lokacin mulkinsa wata sanarwa da ofishin shugaba pedro pablo kunciziski ya fitar da yammacin jiya lahadi ta bayyana cewa an yi wa fujimori afuwa ne bisa dalili na jin kai saboda an gano cewa yana fama da wata cuta da ba ta warkewa sai dai masu adawa da fujimori sun yi zargin cewa afuwar nasa na da nasaba da wata yarjejeniya da aka kulla wacce ta sa 'yan majalisar dokokin kasar na bangaren 'yan adawa suka ki amincewa da wani yunkurin tsige shugaban kasar 'yan majalisa masu adawa sun matsa hannu sai sun tsige kucizinki saboda zargin yana hulɗa da wani kamfanin gine-gine na ƙasar brazil da ake kira otterbrecht wadda ake zargi yana da hannu dumu-dumu a wata badakalar cin hanci a yankin latin amurka hukumar kwallon kafa ta kasar somalia ta bayyana cewa tana shirin ɗaukar ɗawainiyar wasan ƙwallon kafa na ƙasa da ƙasa a cikin shekara mai zuwa domin domin ku an samu ci gaba a harkokin tsaro a cikin kasar shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar ne albakini sa'id arab ya ce lokaci ya yi da ƙasar ta somaliya za ta shirya wasannin ƙwallon kafa a babban filin wasanta da ke cikin ƙasar a shekara mai kamawa idan allah ya kai mu a cikin sanarwar da ke dauke da sa hannunsa ya ce samun inganci a harkokin tsaro a kasar ya sa suka yanke shawarar gudanar da wannan wasa cikin wasannin na cikin gida ya ce mutanen kasar ta somaliya suna da damar kallon babban kungiyar kwallon kafansu ta kasar suna wasa a cikin gida don haka yanzu lokaci ya yi da za su gudanar da hakan musamman ma ganin yadda kasar ke ƙara samun ci gaba a fannin tsaro arab ya ce da farko za su fara gayyatar kungiyar kwallon kafa ta gabashin afirka tukunna domin su yi wasan sada zumunta da kungiyar kwallon kafa ta kasar ta somali ya ce bayan wasan na sada zumunta sai kuma ɗaukar ɗauniyar gudanar da wasan yankin kasashen gabas ta tsakiya da kasashen tsakiyar afirka sai dai kungiyar kwallon kafar ta kasar somalia ba ta fitar da jadawalin dukkan waɗannan wasanni ba da ake fatan ganin an yi a shekara mai zuwa tun dai a shekara 1988 ne rabon da kasar ta somalia ta ɗauki ɗawainiyar wasan kwallon kafa na ƙasa da ƙasa biyu bayan rugujewar ƙasar a shekara 1991 lokacin da aka tilasta wa ƙungiyar kwallon kafan ƙasar buga wasa a wata ƙasa ta daban jami'an kasar afghanistan sun ce wani dan kunar bakin wake a fadar gwamnatin kasar yau litinin ya kashe wasu jami'an leƙen asiri biyu labaran duniya kenan kuka saurara yanzu kuma ga kashi na biyu na gashe-gashen kirsimeti The mood is right, the spirit's up. We're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on, the feeling's here. That only comes this time of year. Simply Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba muna kuma yi wa al'umma Krista a duk faɗin duniya barka da Kirsimeti da fatar an ga wannan ranar Kirsimetin ta shekara ta 2017 lami lafiya. Alheri Grace Abdu ke ɗauke da kashi na biyu kuma na ƙarshe na wannan shiri na musamman da ke ba 'yan uwa mazauna Amurka maza da mata damar sada zumunci a wannan rana. Allah ya sa duka mu yi Christmas lafiya. Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya. Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga 'yan uwa. Merry Christmas and Happy New Year. Ding dong, ding dong, party's on. The spirit's up. We're here tonight. And that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. We're simply having a wonderful Christmas time. Sunana Comfort Kukuma daga Gombe. Ina nan America a Washington DC Baltimore. ina mika gaisuwa da barka da Christmas zuwa ga mai gidana Reverend Alfred Fukuma a Gombe, Adamawa State of Nigeria. Mrs. Sibia Alfred Fukuma, Mr. Didi Washendi a Gombe, Mr. and Mrs. Innocent Enoch a Gombe, Dana Malam Tijani Mohammed a Gombe, Mrs. Beauty James a local government, Adamawa. Mrs. Helene Nicholas Piela from local government, Reverend Mrs. Amina Samuel from local government, my Lord Bishop Reverend Amos Bukata Elisha Gaya from local government Arewa Diocese, Reverend uh, Lawan Robinson from local government, Mrs. Mary Solomon War Lardin LCCN, Reverend Dishon Philemon from local government, Ubangiji Allah mai sama da kasa ya kawo mana zaman lafiya da salama domin mu Christmas lafiya amin suma amin. kai ne yi maka yabo, kai kadai, kuni maka sujada, kai ne kadai, farkon komai da karshe. kai ne kadai Emily Zarni Pukuma, in Anan Baltimore, Maryland. Inamika Geswa Nabarka the Christmas Zuaga Baban Megidana Reverend Alfred Pukuma Agombi Local Government. Sibia Alfred Pukuma Kanwar Megidana. Mr. and Mrs. Joseph Timoti. Mr. and Mrs. Wamani Dalatu. Mr. and Mrs. Jacob Liberty. Huda Alfred Pukuma, Kanwar Megidana, Zamari Alfred Pukuma, Kanin Megidana, the Duke Yalin Pukuma Akuva Hong Local Government. Ayi Christmas Lafia. Ni Caroline Lambda na na America, a Maryland. Ina gaida Ponzi Borat da fata ubangiji allah bishe su su gama kirsimati lafiya ina gaida nehemiya barmak daga limun da fata ubangiji allah bishe su su gama christmas lafiya ina gaida kefas mamdan da iyalinsa ina gaida friday bonfa lambda da iyalinsa ina gaida Liyamshi Lamda. Ina gaida pastor na church namu. Mundum. Da fata Ubangiji Allah ya bishe su su gama Christmas lafiya. ga gaida Sarah Lamda. Ina gaida Sunday. Ina Jona Jonah Nanbus. Lantansa, da fata Ubangiji Allah ya bishe su su gama Christmas lafiya. Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year. Janet Lambda daga Maryland, uh, America. Ina gaida duk yanwane na duka daga Lantan, ina gaida Bonji Burad, ina gaida um, Lady na PDP Mrs. Comfort uh, um, Laven, ina gaida Bandoman Laven, ina gaida Honorable Benny Lar. Nagada sarah lambda Nagada friday lambda Nagada nancy lambda Nagada Duke Duke Duke duk uh, uh, lambda's family ina mr and mrs uh, taupid ina mama shani alisa gama christmas lafiya ina gaida pastor na cooking church na bindin faja alisa gama Christmas lafiya. Ina gaida kawuna uh, Jona Nambud a Lantan South a Turaki shi da matan shi da kuma yaransa duka na fata gama Christmas din lafiya. Ina gaida Nehemiah Lakbar a Limon ta Borat shi da iyalinsa da kuma yaransa duka Allah sa gama Christmas na lafiya na gaida duka kowa lantan Allah sa gama Christmas lafiya ana gaida Jochid Lambda ina gaida Makchid Kwampe ina gaida Sere Lambda a Jos na kuma gaida Bindu Laven, Allah uh, sa gama Christmas lafiya na gaida Daddy Laven, na kuma uh, gaida Mumi, Mumi Laven um, a Kaduna, ita da mai gidanta da kuma yaranta Allah sa gama Christmas lafiya. Allah kai mu sabon shekara kuma Allah bi da ku duka during da lokacin Christmas ya dan Allah. sunana Victoria Olariwaju. saw the family now. Michael Oluchal Olariwaju. We are all sending They saw muke gaida cool for Christmas. And muna the da su Onibinde's family. Muna gaishe da mutanen UGF Jos Headquarter, mutani Bukuru Head UFDC um, Kuru branch, Rukuba branch, da mutanen Rayfield UGF, the whole family was muna gaishe da ku for Christmas, muna gaishe da yan kokin English section, teachers kids, all the pastors, muna gaisuwa da kowa da kowa da editors, a dai colors, uh, Isinda Sons, muna gaishe da ina gaishe da maman Bidemi, ina gaishe da maman Divine, ina gaishe the Dr. Dr. Uh, and Dr. Zuando, Dr. Kiwale, Kewale, ina gaishe da maman Sudachin, the churches na gaishe da su Joseph Casting family, na the da uh, friends and well wishers all over just. Muna kai da gaiso mu muna I barka Christmas, I Christmas year and Happy New Year. God bless, Allah barkace dukanmu. He is watching over you. trials are passing through. He knows, he knows, he sees, he sees, he feels what you feel. He is the one who cares for you. He knows, he knows, he sees, he sees, he feels what you feel. He is the one who cares for you. sunana gideon yakubu ina magana daga kasar amurka wato united states da ke ina magana daga jihar maryland ina miƙa gaisuwa da fatar alheri ina son miƙa gaisuwa na kirsimeti ga iyalin abokina da ya cika da bai jima ba a goshin kirsimetin nan wato mai suna bitrus cock da ke jihar plateau da ina son mika babban gaisuwa ga jati mata bilkisu da aka fi saninta a ƙauyenmu wato da suna wadiki yakubu da dama da kuma 'yan uwana gaba ɗaya kamar su roda acaba ya yakubu hawa jamila da wadiyamu manyan babban gaisuwa ga manyan yayu da babbanne kamar su a kojol angare dandi zamɗe jewel fafta afagu bili ya rima da sauransu dubin gaisuwa na musamman ga His Excellency Alhaji Ahmadu Fitri, former governor mai Adamawa. Ah, Na mika babban gaisuwa kuma ga sauran babban yayu da abokanai kamar su Shehu Jafiya, Madubulat, Saman Satinwari, Mula, ah, Solomon wato Odos, aka fi sanin shiga, Paul Kyari da dama. Ah, Sama'ila Karagama, Abdulrahman Fatimari, Baba Yakubu Ayuba Yakubu, Steven Simon, Shai Peter Lasa, Manuel Matthew da garin uh, Zarago. Da kuma du mutanen garin Lasa. Jama'a na gaishe ku a yi Kirsimeti lafiya. Barka sunana Sunday uh, the Grace Wanhot, uh, missionaries a uh, nan Chicago, America muna kawo gaisuwa na Christmas na shakara na wannan shekara zuwa ga 'yan uwa da saura duka a can a uh, kasar mu Nigeria. Muna dai da ita mamanmu a uh, kawali hutun kwanko da kagoro yan uwa na duka suzi maika alfred wankuwa joshua banford da iyalansu duka na kuma gaida surukaina ita mrs mary majam a kaduna da sauran yan uwan mr jesse majam mr stephanus da rahila majam da suke can port harcourt na gaida shi gideon da christy a can kaduna da ita salomi a jos da muna iso da gaisuwa mu na christmas muna eh, gaida kuma shi uncle iliya da becky majam a abuja muna gaida eh, su abokananmu na tuna da su a Master Stephen Gado da matan shi Ruth a Jos muna gaida ita da shi kuma Dr. Timothy da Esther Atuk a Benin da Mr. and Mrs. Philip Musa a Jos Eh, shi abraham yiljap da iyalinsa a jos da kuma shi dr abel da esther egege a jos na kuma gaida shi silas da nancy kuka a kaduna da bakanenmu godfrey peter da grace bosan a kaduna da chief justice apollos da comfort a gombe na gaida shi dr stephanus bala bosan da iyalinsa a kaduna da kuma shibala da grace usman a jos muna kuma isa da gaisuwa mu ga shi mai mataba sarkin kagoro masa okoy boknet da iyalinsa da kuma duk abokanan aiki na ems da ke aiki a wurare daban-daban da kuma fastoci na ekwa da sauran darikai duka muna gaida shi abokinmu a matthew da ita talatu ruwan a can kaduna na kuma tana da dukkan mutanen kagoro mutanen kagoma da mutanen jos muna kawo gaisuwan christmas a yi komi lafiya a gama lafiya a tuna da shi yesu da ya zo cikin duniyan nan domin mu ya bi yi kuma tafiya tare da shi kamar yadda ya umarce mu a yi komi lafiya Allah za mu dace duka amin hahirwa umwamuje mu izina ry'uwiteka amahoro hosi mu amahoro hose abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a kashi na biyu na gaishe-gaishen a wannan shekara ta 2017 sai kuma shekara mai zuwa idan allah ubangiji ya nuna mana ina kuma mika gaisuwa fata alheri da barka da kirsimeti ga 'yan uwa da abokan arziki da ba zan iya ambaton sunayensu ɗaiɗai ba a duk inda suke Allah sa a kammala bukukuwan Kirsimeti lafiya ya kuma nuna mana ta baɗin baɗin baɗaɗa. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Chubahiro Dodo ne da da sautin shirin alheri ke cewa a kammala bukukuwan Kirsimeti lami lafiya. Da kuma fatar za mu ga shekara ta 2018 lafiya cikin alherinsa da alheri. Let anger and fear and hate disappear. Let there be love that lasts through the year. And let it be Christmas, Christmas everywhere. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Gresham da ta haɗa shirin, sai kuma injiniyanmu da ya haɗa mu da ku. Baba ya kuma ne nake cewa a wani lafiya.